سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في العرش الملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجماعة مدنية أكن مدينة كنية وهكذا أري عبد الله بن عباس أبا أبي هريرة رواية لصحيح مسلم دي ننتفع صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة ada suratul munafiqun anyiga ngaba kun qarna sir sir sir juman challen nogandi suratul jumaa ado suratul munafiqun tun kanti o ojongati allah togonga demai murano gano ita togo keya arrahman akanyani nema yurwanten tun kanga arrahim akanyani nema kinyannananga kata yemmenga yemme na gana ganuna neman kinyande arnonya gelli yaa. tun kanti yusabbih awa subhanallah konna nyana mana awa senonde nyana awa senonde nyana lillahi alla dangani ma ho ndambinda suka mantenga fi samawati kenga kampato nyeridi wa ma ada awa senonde nyana alla dangani ho ndambinda su fil ardi kenga munyendi ho ga kampato nyerda do ho ga munyam pato nyerdu kuncu ko mantenga senonde nyana alla dangani nanti ada waiben taga waiben te ado naga sen tagawa naga sen tai wa hakaza ado taga honun tagawa hogagadi aslamin da kafirincu allah wa bilisani jaal hala nene ado sehe nene amma kafirnu bilisani lhal la bilisani almaqala kafirnu koni yari halan da allah senondi tikkusikiya amma inenen koni ma sen warni sillemmen ada kapallemman ada kundu do kundu amma imme hala halaka ngaran kanga turu nanti hube gara ketaga kencen nanya na baka wai be maga al maliki akanya ni tungkanga kebe tungka mantenga ni al maliki alla ni tungkanga tungka kebe tungka mantenga ni al qudusi akanya ni tungkanga tungka kebe ni baka ho nda binne maga aganta kawatai wai be nga naga senga ta hono kawantan na hunga wa haka kan ko ta suratul hasyr di odami ka tafsirina akan ni tun ka tennga baka ho honda minna ma ganta ka watai masala nanga nga langa munda hi gomma anyanga walakin nga amma allah subhanahu wa taala kono ga ranga kori munda walakin allah kana tanga nyana kori tanga allah ta duki kenga idan kenya na allah subhanahu wa taala honta kita ho kebe gantalinga dangan wa ga ho to gonya gani wai be kenta kita akan yani tun ka nga. العزيز أكنيا لقلب لنا الحكيم أكنيا لكيتانا وهكذا هكما ندنكن قان غدي عزته مقرونة بالحكمة وحكمته مقرونة بالعزة والذي بعث في الأميين رسولا أمي أمي لشدة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ربهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين والله سبحانه وتعالى أكنها الذي أين تنكنا تنكك به بعث أذقين دي في الأميين إما بالنل رسولا أذقين دي إما بالنل قفاريا منهم قفارك قل لي إكن يمنيا yatlu kefarake waqarna alayhim ikun kamma ayatih allah subhanahu wa taala kayfinunga kengani qur'ana kayfinunga qur'ana ngayanun konu wayuzakkihim kefarake wissenundini baka hilla kappenga baka junubun cusukahumantenga mana awi qilli kata gollu ñangenga gollu ɓenugi senundini baka junubun ɗo hilla kappenga nkatin nantangana hilla kappeñan farenga yampana baka magala ala kenni allah subhanahu wa taala kenyalla ni kenyallani bakam ma ada la tu inta illa ka kappenga inta kafar ni kafarni dangan inna allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha idan la lahiru nyaha kene kenyu idan wa yuzakkihim ka kefare kewi selondini baka ka pendo junubu nga wa yuallimuhum awitu indini gaga الكتاب كتابنا كان القرآن ما والحكمة أريد إن indini السنة قاعية alhikma yarani kannanga sunna angana ka suno nga hintoakunga hikkimango hotana ana garni kannan kaxaya sunna kenni sunna ñe wado hada fare hadiya sohanto idan yerebe hakenete allah subhanau wa taala ata ni kenyoni tunkanga aga kindi imman binnundi al ummiyuna jamu nya hakene kenga amma fradin kannanga al ummiy nisbatan ila al-um mana akaman dan binto intan fa kata kannanga magan ka hu soni kan kannen warni hada maran ma nganga karna ko ta man ta hodo Allah akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum sama wa la basara wa la afida idan anga sarna ko tambe ko kandan binna antatu amma Allah subhanahu wa ta'ala akanya ndanga nunya nyanda na mugu nyanda ndanga na sondo mendo hakara terekinanga nantu indi hange nga nantu indi hinu chusu ko mantenga idan terebe garani kita hoga maka kahanke mtwahunga anga sare nyammo obedi anto ko kunni watina wa maganke nyanike mananga bugan mano ko mo gombe anna kunninya ho majidan twahunga yere amanan ni kanna kannanga alladhi la yaqra wa la yaktub kebe ganta qarna aganta sahandin ni gana sahana kinanga an kan nyimmen ta sahanten to allah nta garna igana kayfin ka kinanga nan tan na saha allah nta sahana i wasi iwatin ka dangani al ummi atoki ima gan ka gondi wa hakada sorin ko oku bange inati imman binne wa do haga aranta sahana aranta garna kebe ha tene ke ya kene kannanga onati arab wa hakada mufassiruna nusugen takedi walakin iskalun minna abu bakr nya arabe nya wa sahandini umaru ni arabe nye awa sahandi wa hakada hokada nyino nga arabu nogondi kunyi sahandi ni wa han jahandanu nyino nga arabu nyani kun qagai kun qaga ni sahandi ni kembranga iskalum pay kene erenye sasa allah subhanahu wa ta'ala kaiga di suko mantanya kannanga farenga ki kapi ho nanti kunni imman binnu nye arabu nogondi sasa onati na'am kebe hakene kai onati sifatun lil majmu'i la lil jami' kenin magan kutuwayi jaman po gaben danganin ka jaman cusu komante he igana tan dangani majmu'u shay wannan po gabe ado jami'u shay asusu komante he ya igana ti jami'u shay wannan cusu komante honta bakadi kendi illati majmu'u shay wannan po gabe mana hono bakano wan idan yara aglabiyan ni kannanga fare sallallahu alaihi wasallam agarna hakatin timbe arabun po pogabe inta sahandi wa hakada inta agarna idan til irantil kammogo sifatun lilmajmuu la liljami kenin magan kutuwai jaman po pogaben dangani nka jaman tu suka cuusu kahumanten pet wado haga warni sandanu gabe ñuna arabun nogondi aliyinu ñin sahandini kundi menu kongara kumenu di tanan idan agati fil ummiyina angatu hono anano kun kana lebu mundunu qur'ana ke baneani walakin iyunna loga ken kite dangani honu kari kane ken ngido hona kay malebu kitai ikunga kala honu arini halle kun taunga kun magadina takuya kun talebu kita qur'ana ya wa tammat kalmatu rabbika sidqa wa adila la mubaddila li kalmatih idan fil ummiyina arabundi mana agalati imman binnundi mana kubeno hankandi ho gabe gal imman binnunga iganta sandini raganta karno diga men manan pay kene kay وهكذا ننتاغتنا غادي رسولا نانيا نكرنا كفار قور كفار يرغنت نعم أكن كفار بوسرنا عليه الصلاة والسلام وهكذا ننتاغت منهم أنا قلي يكون يمي مكيه تاغري سلسي غانتاغا بلانتو سلسي غانتاجي كنا وترانتو أي يكون ينداغري ننتي الصادق الأمين tongunte kebe gani duntengenga iyantagarni sigi gadi nanti bada garante wado hada idan ona teren be hakana kai ke hanna ha qore aga finnoy warni gella gana serengan ke nyimmali masalan ke gana sere kita anani sonin kenyani a sonin kan kannan konni awa tan pancin ten gemme ha me kita no gondi manina hana ken kamma masalan ke gana ta utani sumura ga wajun dini aga yanu be no konni ga kummu ko aga hadisan be no konni walla arabun kanne lawa kummu ko amma ga hatan pance ke be ritin faida faida no be no garni takem kundi wa. idan anni mimme kabila ando kebe ga laki an nan sere kita hube ga hatan pancin da nyana da atwa hon kempanga kempa urginta wa alla gananya sere be dan kenya ne min hum gelli kunni medi wa kai fara ke gollen ne kannanga yasilu alaihim ayate aw allah subhanahu wa ta'ala ayanu ma wa kun karna akamma ikamma ayanu kun nan ne qur'an aw qur'anan karni ikamma atilawan ni nan ne an yura'iya fihi ahkam at-tajwid ana tajwidin kitunga ana kuntanga karange kenogon iwatin kadangani at-tilawa anna tajwidin kitun tanga idgamu ngan kawa nukube gunna ngan gunna ngan kawa nyammo bedi wa hakada anna tanga ara nunu sakinan pakan kannanga anna tanga ikhfa ngan kawa nukube iqlab ngan kawa nukube mududu nuku ngan kawa nukube maddu nuku kabe ga qur'ana nukan maddu ngan kawa nukube anna sukomancantanga izharunungan kawa nukube anna horowo hakken kinai ga kawa nga nukube zela nga nukube sidda nga nukube hams nga nukube jaharu nga nukube wahaluma jar anna sukomante pakken kinai idan watin ke adangani atilawa akenga karni ikamma allah subhanahu wa taala kayfinunga idan ni karangundi kannanga kedi qur'ana ke karange wa hakaza qur'ana karangenga fare sallallahu alaihi wasallam ati harfi bani kuga qur'ana karangendi baraji tammana kende walakin la aqul alf lam mim harfun itan tatin alf lam mim suko manten harfai walakin alf harfun واللام حرف وميم حرف ألف كان حرفا لام حرفا ميم حرفا ألف لام ميم تاسا براج ما نمي تنجيك براج أنك أنا هزيب غانا قرأ كن أنا جزون قرأ daga ta hanna harfi hakan ja ta kan ga gamme aga gamme hibeya idan qur'ana karagaran ta gun patene akanya ni ke na ta'abbadu bi tilawati wa baten nyana ta garangenga nan ta guna garabane baten nyana dangani ken nogon ananya anta uretu anta manatu anta ho onda minatu baraje nyana danganati kebera ga karangem mo gon turonin tajwirin ki tun tu ko tantim mantenga kamma saranti kenga kahinu konu ya malikan terano kubenu barin tengadi amma an ken bera gante ko groupe ke mo ku groupe ke yata'attaw aga tigi tigi qur'ana ndi yate yate yate lo yate lo alaihim alaihim tabe ha kene ke baraju hilla ko kaman nun dangan hanan ni kannanga qur'ana garanya baraje ni dangani hillandin ni kannanga iga tante ke benya wado hada o gananga karnanga karna ke nyammo ko kundu o tinimani o so inanga nan dandanga ke garammo koyi baraji hilliwa dangani qur'anan karanga ke barajenga dangani aga tambe ke benyana ken kaga barajenga dangani idan qur'ana karanga na hambu gadi minna wala ken da sun kasoro da qur'ana karanga wa da wa mai hanawa har sun kaso mana dangi goringan ni kala sin tan ngoma nan to dume no qur'ana karangen kamma makotan me tun kangan da kare walla boy dai du ngoma wa galli lahidun go maga alhamdulillah arna lahidun cabatindi lahidun gan to maga ona lahidun kurumba gondi na taw anna ta urgen kutta ke qur'ana halle anna ta sana ke qur'ana halle ma gan ta gan ta ho qur'ana do alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar wa hakada eh, muntaqa akhbar nani rawtaru sharhundi langa ka gadanga ni juzu hanan no kubera gantai masala islama ko len kanta hotu o wa to kalma dan tan doy o haka da kuntu intenni sada ga fata durusina ga wata na durusini awa sallin tukunga walla soro ko na da Allah ma kun arja ga takka su qur'ana no gondin ke me di soro yilli ngari igoro ya gare su ko man dan dangi ta ngai ga kalla haka timbe fatiha iummu mai wakati na tanga wa hada igo kenya karna ko ya ke abdurrahman be kotten eh, ko na haba igo kenya karna ke na haba ra kenya nda ken konina atanya ran ta ke kirselle men dia bo ati fata anda to harta aw ke mu man ko man tenda madu bana ke kenya karni ke mama me o mama do gara gara ngen jonga ajo mena gani anna sabati ni kanden kamma bana kenya karna kenya me ma ga ni ya gar kasani fati hatan gan tenta ma ga ka makatina wa do hada idan kun coron kali walakin tagandin nan yana Allah tagandin dan yani kenta ko ni nanti garama jugunyen kenta ko nanti jahannama dun ko yani Allah tagandin dan yana ha tagandin nan yana nyammo ko be gallinga dangan jargi kan ta no gonde kamen walakin ona du do goto ona takam mun do odu dangan qur'ana no gonde wa hakada atiyatinu alaihim ayate farake wa karanga nyani kun kam Allah kai binunga keda ko qur'ana karanga wo tin nan tinda karanga luguta ko kan nan hakatin ko mante badan na ñagarna badan ken na ñittusini xaramoxonu ñawre badan ni ñimma ñam musasingan jommena xanea badan na ñangan calli tappin kamma musasingan jommena xanea anga xarna anga tege buru ñana noxondi an ñaxan jin kaga xarna dan batte ko an condomenga sonkono dan batte ñammoxo ɓe ke soxonna a silawa walakin nasalu llah alafia owo gabe qur'ana oda nga o hallen po arno ali halancurondi kem palle tun kanti wa yuzakkihum ndaka kona gada agi isenondini maka ayati fare sallallahu alaihi wasallam aranta sere me kannana kan kanne hidayati tawfiq warni kanne ni illa hidayatu dalala kenganonga wal irshad nan kandana tungun koyanga na tungun bangandan dangani ay wonungatini hidayatul bayan fare lawaka alaihi salatu wassalam masalan anda sere ngarawahi go kamanta kawana banganda da kekiten ga ter kiten ka فارنا كنا عليه الصلاة إن كانت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية الجلالة والإرشاد والبيان أما هداية التوفيق كان الله سبحانه وتعالى بانا مغا ننتن من مغا فضوك إن مغا جمكان لين لنغن أتقي فارن لنغن أذا هم نتابة تقولن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذا ويزكيهم أكيد معنا أذكي لنكو إنا كي لنغن أوتو إذا تنون بكا جنوبنا hillebe ganawutu iga senono baka junubunum fo horenga kengani hilla kappenga anga seno ñamunda faren cunna mundu gellanga jamu mundanduda anga senon kone a munda faren cunna amma ngana faren cunna ña togono nandaga ko sanawo sanda kille kiñanduwa masalan bidan killu koy ay toanonti bidangumen nagoy mani ko ñantu gurunte ñanto ngana du gurumu ñomure ko kinnete a sellanga har ya ali yaxaligi gumenta jawnangari digamar keɓe yaxollimunga he anke no tere na me jon kullen no on nanti na jon kullen nya tanni anke no tere ngai me anga na ri tiga danga tunu na di hoa jon kullen kan on maka he na tanda papu amba ka te dade awa bidangu men na islamu nun jaman ko ke nyammo ga aburun nya ni anga na anga ra ga du do ko te ke ba ga uye ke be alla anga la na ta na ngara leor nu mani me nyana manni mega suga dinan ta ngalla lamba ta amma ga nya kamma kota da ngara tan na kap anyara ko nyan abon no dina nyan to munun den mana kota da ndi lungun kitanga wa sunna go kallam ma walla na nga gidan yilla bidangu men nga jaman ni nyan to burun tenyen na hera nya na bangandia ona bugande nyan to anga na nyan to burun den ngara nda ko anga to kono wa anna man nyan anta bugan na kariya wa bidangume okugana bugandini bakka bureke ɗogonyadi na dalilu dalilum banganda dangani nanti qur'ana ti kunda faren cunnanti kunda hakrallaɓe ga maga ga tokkono mogonɓe waɗo hada okuna kanna ñana toxe keɓe ga nogonno wona kenña bakkade parce que ñan tonkoneranta mo na kariya amma ake ama jare kalle toxe keɓe ga nogonno wona kenña ɓogande a toxe kendi kannanga bida keɓe ga kusina magano na kanya bagandi idan kam palle wa yuallimuhum alkitaba alaihim wa yuallimuhum alkitaba alkitaba kitaba qur'an walakin an faqra langa kebe kam makam takraru hedi takrarun tere hanan ni atilawa ويعلمهم الكتاب معرفة المعنى كل معنى فاغني ويعلمهم إندني alkitaba kitaben mananda kifintu agunga wado hada sarenga taganyana alayhi salatu wassalam awi tundini kitabe mananda kifintu agunga hananni kannanga awa kitabe ke lafuzuke qur'ana ken nafsuke awa ken karni kamma hillandi ken kannanga awi tundini kitabenga amananda kitunga وهكذا تلقى الإمام أحمد رحمه الله أتى الأصول أربعة أتى لسن النغفاي angama lesilimu tu kunna ga toy tanne kafunya nan maga lesilin tan maga hanan ni kandana dallon kandan dana kandan dana ni koya allah subhanahu wa ta'ala hillandin ni kanga dalilun dalile dalile ni kandanga alquran kan fatana qur'anin ne sikanni ni kannanga mubayyinun bangandana bangandana ni kannanga fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam nagatanni ni kannanga mustadillun kebe ga dalile mundunu duda qur'anan do hadisandi kenni kannanga tuwana be allah gara kanden kina tawhidi ngamaga sunna ngamaga hadisan tuwaku ngamaga nagatandi pakiritay amma tuwana be garaga ni dalilenya jawahiril maani ay walla agadaga ni dalilenya lutun kitabe go a dorunga soronga taxuna saa owa ken kelli mustadillunga wa a gelli sankano mustadillunga ne kengaye kandaye mun koni mustadilloyeti kenga wabo ada jawahir maani walla kitabi purguntegoangangalla migara jagona yamba tana kunda na kunda ke hakken nan ta hiti kangen jinye kan kangen di ke hakken nan ta hiti fonsen kummen jinye wado hada idan awi tundini kitabe manan kagaya wa hakada qur'ana mana ono du do goto erenye sahaba ni radiyallahu anhum ayo tammi igana gara inta tangine mina ta tajwidan wa tartilan wa tafsilan ina tuna tajwidi ndo tartili ngani kebe wa haka hakada tafsiri ngani kebe wa ahkaman akita ngani kebe wa amalan ada golla ngani kebe ngada ngiri mirmi gana tek amma kulen kan asere la. qur'ana mu man ta da garama go bana kiti bana ma golla di kan ni balaw nyai de ay tono nyino ngai garam po sina golla imam an-nawawi rahimahullah ati dimma be gara gara ta kunno galle qaram mo ya nanti yankan nawajabini bi maghibil hasafa ti hasabandellen pugenga hasabandellen ni kannanga sunnandira keke nanti kenga naro anda anda huku yankenga wajabin imam nawawi rahimahullah akemma yaginde awu mumancu kaumante warni asugulante ñi te karangunden do twaxun cankinden do kitabi walla findenñe ama ama yagi awu ke nogondi tan naxa teɗowo sinada kenñabira rahimahullah wa gafara lah ati keda simmamaniya akramakum allah ko zakir ke gana nyu kitanne hasaman delle ke gana ro koromi ma ke no gondi amana mi tenye igara ke gara fego ndi gara mo jomme na gane andanya ta ina girina ga yanke makote goyi eh dimas kala tu mulli ndingira nyani kem pakati nga mulli ndingira nya ke na mullem pakati nyani ito ko wada gana yanke mi hatte ke ga kare kare ne mullem ko ten tababu mara hike ga koto ida ga kati ga mo ya iti irika tirni ndenya yankan nga ni ti hasabanden len ma okuna ti hasabanden len tatuma kaka bangatin kenya a ike do yankan nyana men kamulle ndingin de ama i hate nga kar kar na ga ganem harama ko tin wa ya tama na kenna ama nan ni kannanga yugo pasabanden len ngana hu ya garen kane no kon manan ni tay wa do hada shahidun ni kannanga ga kebe gara gara mo kon a agolli tay parce ka ganyi gara hawi kenya mo ga a tay terebe ga gollin dikeme hogote kenna kannan tanan karna ganta gollin tay yani igudango kane i miren nan pasuntalen kando kame go ga masala no kudu karamponga ni kebe mona ngolli dikenga tun tunkanga ti wa yuallimuhum alkitaba awitu indini mani qagai kitaben qaga tuwagunga mana aki jenda mana nda tafsiri wal hikmata hikman ni kanna ngaire sunnah farengi tindi ni sunnan kaga ya alayhi salatu wassalam wa hakada faren tunnan kaga urgin ta wa dangan ati alayhi salatu wassalam nabbara allah mar'an sami'a maqalati fa awaaha wa hafidhaha wa ballagaha yalla allah subhanahu wa ta'ala kana neman kini tereya man nema ke gabbanga na ye sonda atan jenga na ken neman dina na sirondi na ale halan sirondi yemme kebe diga men mugu ada tanga in ni nan jaga na hami kaadi na tanga nan daga nan ti faran ti kundu do kundu do kundua yalla alla gana kenkama kenkama nema yalla alla gana turondi yalla alla gana kin kini kenkama nema ke ga banga hatan faran da ke dua ngenya idan o wanyine hadisan karange hara gananya na te surtu na ampo gabe na sikyanonga hanan ni kannanga angana hadisan karna faran na ke nga be hakana kai nan duwa nan ti yalla alla gana neman kinanga kem pa kino wananga hillandin ni kannanga faran nan dua nan ti yalla alla gana khairin gaben kinanga maga bangam patan ken kamma warni anna baratul ni kannanga yeson nan ciro am patan ken nan ciro qala gatu ujuhun yawma idin nadhara ila rabbiha nadira idan hillandin ni kannanga khairin anna khairin kitamma ga bangam patan kendi sikkandin ni kannanga angana hadisan karna anga maka salle ke benyana faren kamma anga tini sallallahu alaihi wasallam anga ke maka salle benyana parce que angana nya ta Allah subhanahu wa ta'ala ti gande nyana kamma ta tam idan awase hadisan karangen dangane tiku hinu sikiya hara gane na hata na gante surtu na han na han na han tananya kutana ngawani idan doken ngani. kutwaxunu hilli be hakene aya ke nogondi kengani qur'ana karangenga ado hadisan karangenga ono durogoto wado hada qur'ana karange hadisan karange ono durogotai wa hakada ona nyo sembenga seremi jonko qur'ana anga yabu seremi jonko hadisan nga anga yabu seremi jonko qur'ana ndo hadisan nga anga sanki amma ngara kutaramututa anda gollen kinyanduya wa hakada fare sallallahu alaihi wasallam ati khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama aga wo tirenni kannanga kebe gada china kempedi kebe bitigin korenga ni kempedi kila anunga be katta kebe rakenga kempedi kebe duna suga garnu daba ti kempeta aga wo tirenga aga wo tirenni kannanga terebe di duro goto na du hubusi nan tago garam mo ngure na qur'ana qarai megada hami brambe amati anyi megara to anye be kitade asaga daga na tago na du hubusi aga ga kubenu kamana findi kunga awo tirenni ke kamanye walakin yala o kenya mo diwa hana ni kanna mo oto ni ko har na hana wa lemme nga goro honne ta america espagne o mir ni do kwai makaye andaga na dala de ro nga belli tikatanga mo ha min pete nge ma ta haramun ni de makan ko na ga dangani walakin alle men na nyato ana ga yam pasken to ana kebe ga kanden ko ni soronga ayam pasudda kenno wa hakada an kan palle na tawuntu ko na na ga ta an nan annan wonan karawundi konano aseren magabo masalan haro kubenu taku gore ganto maga buccunnu kubeno gadita alhamdulillah soronga do kanu ana ñoranta hame mekinni sere igatini ona honnu honnu koni dangani nga lanka palle muntina lemina tanga daga jaga mundu daga na ke mundu maka taku maka ntai perdindi alla wa santina alla wa hichenyana alla melle wa wa ke bada wada wada walla kanga ina tillemina biccunni ina taxu nanti soronna ngolli kattiya a iga dagana kummana mana ndigamuko a soronta hiitu a lemina buccunnu nga taxuni intatungene golle golli ni katta kunye ikun taatu yala lemina buccunnu ko est ce que soro fana kinni awa ma warna ketana allah da kenya muñida yala itu axunga kendiwa a walakin ido ngana masala iwatunu nanti xarlemu kubenu garni kunta warla ni katta karamo ko igana kuntundi watunu karamogo ñahakenna karlemun kamma ma karlemu ñahakenna karamogon kamma iwa kentunu karlemu ñugono ayre aga gonunga kengani hanantu aga do karamogoni konu hakenna aga kamma angana karlemun cada sado manime manimya anga ñini taxande keɓe gano sinengalleno godo taminta illeni do karamogonna kenganonga angana karlemun cada tammuya anga ñini goro tammiga illeno kuɓenu do karamogonna ga anani kuyedo hotana yede hari gan kawa hakke be kinna de mandenga anga ni sikwani nyerun tu suko manten takin walakin kesu qawiyun dauna ga mana mana diga mun konni kesu to ano ko ga dina ke be sanke ni jangal tanin ida daske wati ni gana to ano ku katuni la sabte kundu to ano ko awurnu baka farasin kui daske idan sabte lebino bicunu ngata kunu soronga golle batte soronnu kwai anga na kam ga na butan na ta ga be ke garu ndai tawara daske an kan ga bida ke be konna kenna kenya kamana mun dan nan dirkenya konnenga na himmana perkay walakin arna be sutugati iñangollenga amma hinum pake ganna komaga allah subhanau wa taala ke hadisa be ha te abu abdurahman sulami agara ke hadisa kara kosa yigoya ataku kufa misidendi tan nagate sine ado karangundenga meya hagati so allari hadisa dangani. karle mundangani twagumin ta taagundere de duna munde min taagundere ke hadisa be ha kai khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kya min ta hundu ku fa misiden na mun dan nan ka huku jama'a ara ga nan ga na mun dan ben no gonde ta hundu ara tan na tan tinan nya ma ba ta ngati nya tan na tan tinan dinga a golli tike hadita nan dawa ga wonne be ta ga koron karangun dinen do kan ta bu dangani ona du do goto onya babu ina me kan da katta to ngonga honne ton kante wa in kanu haqiqa kebe gane arabu ma ikunga inyi min qabilu faren len kane la fi dalalin inyi sankunta wa no gondi mubin ta ko kebe abangan tengani wa hakaza arabu nyi kanyam mawadi inyi na munu batenya illa mabatendo hubetana kayfin ni nga inyi tamaru benu ganji bandangi kamburu serna ngana ko tanna tunchu siki wala unchu nyer sagara anna te wata kambe ku tamara batta kadinga kinyindingranga anna tamar ku battade angana kinya mulu gorenga ko tambe anna tamar ku kambu ha an kama nganji banda anda batu ja ah, lalla kambu gadi ka ke su ko tanga lo ke sunya arabun no gondi anyi magara kebe kambu na ran no da anda kembatu har tanke ngati ni tinga nya bata hati mbeta dindema idi kan kan ni ga tiga nya bata hati mbadi dema horatini kebe ke keyo yala ke akoni nanti faren ki kata arabun mbane onati ayi keni allah subhanahu wa ta'ala agari fonnancira kunya bangandi arabun kamma qagati wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa hakadha alati wa anzir ashiratakal aqrabin amma ayanu ngano ubenu ga ko ni nanti faran ki kata bese qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a ada gatil unzirakum bihi wa man balagha ada kutana faran ki kata bese ajinnan na hada maramel kuntu sukomante qablan tu sukomante wanda ka karangana wa afariya minhum lamma yalfaqu bihim wa huwa al-azizul hakim wa akharina allah subhanahu wa ta'ala fi fara alayhi salatu wa salam aqiqata wa tananuya wa hada kan oganati asagane kata kanna ngaba'ata ke wa akharina ay wa ba'atha ila akharina fa raqi katta suratana nuqaqa ya minhum galli ikunga tafsiri hillandinni kannanga wa akharina sorotananu ganonga fare alayhi salatu wassalam awa kun kaga awa qur'anan karna kun kamma awa kun tenondini awa qur'anan pindinu kunga minhum kunya magaluka ker anda sagandi kata kannan kaga ya yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba am fegara sagandi kata hana kanda sagandi kata kannanga ba'atha fil ummiyina ba'atha kam pagara sagandi kata kanye tafsir sikandi gumunti wa yuallimuhum alkitaba sagandi kata kebane wa akharina wa tanana kuntu indini kitabenga idan araduhu indi ku tafsir wa akharina fara alayhi salatu wassalam axi katta sorotana nuxaxaya minhum gelli ikunga lamma yalxaqu ikun malege bihim tiya wa huwa ken allah subhanau wa taala alaziz akenyani kalebundananga alhakim akenyani kitananga idan wa akharina kebe hakenekeya minhum mufassirunandame sohe hanangumunti ani kannanga iti keni konu ya farsi ganko iti warnaari hadia sahantenga abi huraira hadisanga wa sahih al-bukhari ado sahih muslim di nanti kota goya abi huraira te kunna julusan inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kota go kun ta gono farenne fa unzilat alayhi suratul jumu'ah suratul jumu'ah yang qakamma wa ke ayawanu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qalu kubenu gano gelli sahabanu jamanga kunti man hum ya rasulallah kanya mugani kuya akarinan kubenu hakana ko kogani kunga falam yuraji'hum faramma digame sagandiya hatta su'ila salasa migatirnini tasikko wa fina salman al-farisi salman al-farisi kun nogondi فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي فارندي كتنا وكنت هوتنا كن ما كانت كيت او درا هوتنا ay mati kitte nyo ta gilli baka kemma wa go hada an gana bu ke kamma andan du kinya na ya to ko kya kamma kana aqida fa antan Allah ga tikitte akitte faranga tikitte mo no ko be akitte ma girke kamma wa go hada kambira na farandi kitta mutuna kan ta on Salman al-Farisi kamma ثم قال ساذا كم فالفارنتي لو كان الإيمان عند الثريا lebanan kaxonga nisanon banganga igatini kuɓedangani soraya arabun kanne nogondi lanalahu rijalun igu ñakitta aw rajulun walla kenga igu bana ñakitta min haula gelluku soroya idan iti ka kene dalile ñe nanti wa akharina minhum ken kannanga farsiganko wado haja idan ken tafsiri di wa akharina ado faren ki katta sorotananu ya minhum ken kawa gelliya dinan nogondi kenni kannanga farsi ganko wado hada tafsiri hillandinni kannanga kunti ayi farsi ganko fede ho gani tere arabe tanga aajam ajaminni kannanga kebe gahiti arabenga wado watin kadangani ajami ho gahiti arabeya kenyanga angelenya konnanga fransenya konnanga nya konni anga dotinya konnanga soni kenya mallin kanne ho tana angan arabe ga itanga bana to nyene ajam idan kunti amanan ni kannanga ken ni kuberu ga iti arabe ya iti warne ari riwaya nyuga diti parenti la tanawalahu rijalun min al fursi igunya wutu gelu fursi ni fursi ken kannanga ere al aajim kelli riwaya tanadi idan kunti wa akharina farenga akhi katta sorotana no ya kunconi kanga kubenu ganta arabun kannan kone arabe gatiya minhum kun kawa gelli iya tafsiri sikandu kumunti iti amananni kannanga arabun bane wa akharina sorotananwa minhum gelli ikunga mana arabunga kun kaga faren kikatiya kunni kannanga ayanga yankana hakatin be soro benu gama sare arabun nogonni nandaga wara maduna ga gelli nagatandi kumu kunti wa akharina وتننوا منهم كنا جل دينا نغني فارن قيكتا كن قاغيا لما يلحقوا bihum كما لغتيا هاتنا itikun kannanga ara benda ajami ado hotana ho garni aya ke palle nan daga wara ma qiyama ko iti dalilan ni kannanga fare sallallahu alaihi wasallam ko ta ati ina fi aslabi haqiqa aana tunanta awa hallan qottun do kutini kada ngani asulbi hallan qotte wado hada qalla kat yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib inna fi aslabi aslabi aslabi kana onna ragori hananga aslabi tasiko amma riwaya gwanonga wa hakala muhaddith al-a'la muhammad nasiruddin al-albani ghilal janna ada ke riwaya ada nya sahihu nganonga kenda aslab kota na katwa wado hada amma riwaya ngalo kunna aslab kota siko inna fi aslabi aslabi rijalin rijalan ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم تفاري صلى الله عليه وسلم أتي أغناتنا انتوا هلا قطن دي هلا قطن دي هلا قطن دي هلا قطن دي ما أنا أو إيجو هلا قطن نغندي igu gabwanonga kungi hallankottun nogondi yagarin gabwanonga kungi hallankottun nogondi imari hana igu kumari hana yagaru kumari hana amma iwa kisimondo kogonum fallankottun nogondi kun ngarni gelli ummaton nogondi iwarno arjanna allah subhanahu wa ta'ala anti korosina anti yangan katana iwarno arjanna kenyam mogodi kem palle fare sallallahu alaihi wasallam ada ta aya gara wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim idan kuben gata amana ni kannanga ho ho agarni nan daga wara makki duna billenga ara bendo ara bimbalin su ko kene wado hada wa hakada ngena tafsir nikai wa akharina hotananu wanonga fare sallallahu alaihi wasallam akhi katta kun qaya minhum tanga galliya dinan nogondi lamma yalhaqu bihim kumma legatiya ima legatiya mufassiruna nun tagandi hillo kumma legati kuya fasangontaxun nogondi wado hada ay fil fadl fasangontaxun nogondi warni faren sahabanu yan kotte ñaren kamma idangi halle allah ga tinangi baka sahaba nu tu kahumante isunu telongontonye wa hakada isu kahumantenni nye hommati munafiqun wonati kuntanogondi ona do sahaba kalasintonye wa hakada fare sallallahu alaihi wasallam ati khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum jamandun kon posirenni kannan kaga yanke ga jamandun ko kubenudi sage kan palle hubenu ga bisinu kunga saga ken palle hubenu ga bisinu kunga idan oku benu ha kana ke sahaba num patongon ta on ma amir on ta ken kitta wado hada tabi'ina num pai kene bate be bi mara ande bate nye tabi'ina num na koto sahaba num batendi tabi'ina nan nan alli kunya de arakamo ila arakanga salli alla danga ni nafila arakame arakanga salli nafila nga anna gabe ngalli kunya de awasiku tu qur'ana mumanga urondi mana urbana wa qur'ana ma karna ke gabe na tabi'ina nunya no wani walakin inta sahaba nun kittamaniya lemanan kaku sahante keɓe ga sahaba nun condomendi ido farenga taxume kamma alayhi salatu wasalam tabina nunti kitta kenyani sorongana muqarananya nanti umar bin abdulaziz aɗo moariya ko axanano agampa sunti i kappallemmanga sawabanya kannanga iti umar bin abdulaziz moawiya gaindo faren batte jihadu nogondi muawiya kobe be gara annugunnendi ken koben pasunta kame sere umar bnu abdulaziz meya anani umar abdulaziz abane hede ame mememe makkameya kuncukaumante kobe be gara muawiya nugunnendi kaini farenga kennan pasunta kuncukaumantenga wahakada abdullah bnu lmubarak akenye agana hidi ke sineya sinare ana kenya jihadunga twananyani dina dun kenyani itado sahaba nun na kanyammogo gagadi iti sahaba nun da hirinu kubaniya ido fare sallallahu alaihi wasallam taagume kamma wa haka zai da hakaza ida jihadu ñakayni farenga anti kitta kendi teli ñellunga idan sasa kun sahaba nu ani kay honunga iga taagunu ka ken ka kega kebe ga mbasunta sahaba nun tu suka mantenga ken ñani kay honga ken togonga ni abubakr siddiq shi anun kay kenya kana iga ka na hunu rondo kiye ken ni balaw ne idan lamma yalhaqu bihim hanangumunti mani fasongon tagondi hillandigumunti kannanga fi zamani hakatindi kumma legetiya mana nga yang ayanga yankana hakatimbe kumma bange yala hakatoku bange awa walakin amma sasa yang duñunguyankotten kamma ti fadil hanangumunti fi lfadil hillandigumunti fi zamani di onati sukahumantengadi hotananoa kumma lege hakatinno fasongon tagondi ken palle kanti wa huwa azizul hakim ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك كم بهكنك ما فضل الله ما نكفي بهكنك الله سبحانه وتعالى قد أتيني نانيا ken allah fasangontaxuñayi yuktihi allah subhanau wa taala wa kueke kinni man yemmenga i komon noxondi yasha yemme ga gadaxanuna kinayi nanti fankanga keɓe di soronga keɓe munda da allah gadaxanuna kini wallahu alla dhul fadl fasongonta gundun kenyeri al azim ke fasongonta ke be qorengani fo qorengana ti ke be qorenyani ken qorenyani alla ga ti ke be qorenyani ken qorenyani idan ke aya be ha tana ke mufassiruna non ta gandi sikoya hanan gumunti zalika ken kannanga mana allah subhanahu wa ta'ala gara fasongonta ke be nya quraishinu dangani akum kumpai kene aga hankallanta sahandini aga hankallanta in nkanan ponnan tiraga aga kunga ga bana kare na fare buga ga menudi na ken hada aga mun ko man cukaumantenga ken urgintawa konu dangani arabun dangani gumunti ayi zalika ne kata kallan na fare ñimme sallallahu alaihi wasallam fare muhammadu an bane ti hadamaren me allah nan kare bane nan ya ke fare nga kata jinna do hadamaren men man ko nan ti kai fare kan tagar nan palle ken fa songonta wa allah ngani nyandangani yugo akun take na seleda sikkandin ni nan kaga ya dalika kembe aka tenga aga nu gari fare lo sahaba num palle kanden nan kinyara kunga faren kirnden nan kinyara kunga islamin taran nan kinyara kunga agaga aga tindanga aga da ma mengari allan ta ga ku ngarjara na sondo me aga nan to ngoni tikken tariya kenna allah fa songon ta gonni wa ba hada idan mufassiruna na ku tikya ko ho ana gumu ku ku be no ga tibaka fil ummiyina ta ga ka kenye ita allah ga da ikon nan tira gunya koyi arabunga ita allah ti surata ali imran di لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إتكاكنا لنا كبرنك في أي فارنني جعل في سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما kubenu gati amanannu o kubenu gari halle mananno ko ayi kunti allah subhanahu wa ta'ala fi suratul maida ya ayyuhalladhina من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم idan iti fasawfa yati llahu biqaumin wa akharina minhum idan onati ku tafsir nu sigisu dalila nga su kaumantenga walakin gana fasarni kannanga kenni lagare kay wa akharina zalika kembe hakana kanga mana kubanu do farenga memeni hakatiya alla na faren kay farnaun kirndan tinya nukunga na sonno makina intawan ni tay kembe hakana kanga kenna alla fasamonta gonye wa bo hada on daga karangana مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين كم صلى الله سبحانه وتعالى yahudi anunga allah subhanahu wa ta'ala hay gadi misalen koyoya warni tun kanda kanda en kitaben kina kanga ni tawratunga وهكذا إذا غرناتو أما ما قلتك تنكنتي مثل الذين يم مثالنا يم كبنو حملوا التوراة igadi kun killi fi tawrata ngutundenga kanya ni gadi ligindi ama nan gara ngutude aga ni kanga ten kammo ko hamalu tawrata ati humilu ay kullifu igadi kun killi fi tawrata manai gadi killifin ina wutuna kara ina wutuna ngollitay thumma lam yahmiluha saga ken palle ikumma tawratuka ima wutuna ngollitay ida garagonin kima wutuna ngollitay kwaga muri maga mogombe koyga ñamar mogombe ikum misalen ni kannanga kamasali lhimar i misalenga go haren mogo wado hada yahmilu harenga aga ligindin maga aga wutundinin asfara aga utundini kitabunga asfara ni kannanga kutub amufradun ni kannanga sifr sifr ni kannanga alkitabul kabir kitabu qor qor qore wado hada لأنه يفسر عن mana إذا قرأ warnu hube gani kitabe nga an gana gara na hami mana be gano gonda wa bangan dinan dangan wado hada ay gonu ntere kitabin kande ona to sa gana katil lugha asulunye sifur ni kannanga alkitabul lughani wado لأنه يصدر عن المعنى إذا قرئ إذا أسفار نكنا كتبا wago haren mogo imisalen nago haren mogo nya haren kitabu nga aga kunnuttu aha kan nana haren na ngani kitabu ngutendi tampe gani maka he tampe ana dangani esko angana kitaba kayan kande haren lawa garna wa ga baraje kitali angana kitaba kayan kande haren lawa kambunuwa anda kambunu haren ta kitabe igana idan ikun kaga misalen fa kene kai tun ti bisa agono masalul qaumi turum ga alladina turuku banu kazzabu iga garandi bi ayati llahi ta alla kan ani yahudi anunga wallahu alla la yahdi alla dini alqauma turunga zalimin turuku banu gani tonya mundanunga kubenu gadi du to nyati hilla kapenno kutenga iga sagara dini tanon tonya hom maxati kotasu toñomundanon kaga tubini onata agada sa nanti kubenu kalla toñomunden kamma digamen na kuña kamma idan keɓe ha kene key yahudi anum misalenya ha kene key tun kande i killifi nantina tawratumutu ina golli tay i kunda xara ima golli tay tun kandi misali ni xawancannaxoti kannanga hare haren ka taga horuginteanaxaywa taga honum fo maxa kante haren koni taga ho maxa yankante ñaha kene men a maxa kante nya iganati terasuda billahi alaikum igana terasuda nga ko hare sasa kunna anda kamanga hanyana kammo o duwa na hore na maka santo kuya parce que angara kun karno maka heti igana da hare awa i misalen fay kene ke ko hare mo kam misali bure gani hare nga igara kitabu mutuni saka kama kitabi like nga kama tora do tamke bani idan terebe ga ga angara kitabe kara jenga nya taurata ga nya tananga anda kitabe ke garana hamin kambara gollini tay anan kam tora bane ay kitabe ke nan kamma tora ay awanya nan kam huje qiyamam ko tagam palakin jahannama no gon qur'ana be kana ke hujjatul laka aw alayka qur'ana ni huje andangani angana utuna golli ta wakan don dinan nan qiyamam ko ta walla nanya dalili an kam nan palakin jahannama in kam ke be kana ke adin qara ni be amin ki tungutu anga halakin jahannama no gon an ken qur'anin duru sen dan qur'ana karangen kada kya nyanga amanya kama balonga anna serenya ngalla ga qur'ana nyimendi so ho igu kaza ga do ga mana mana poinu ngadonga angana ta adanga ni tauhid te kimi ga nan kata deben no gondi so ko manza ha kimi ga nan kata baka deben no gondi angana ti sunna anate tinkan to ko jamanen no gondi arno ali halan curondi walakin kebe haytene ke balaga ngumulli barto kanere tikani kannan qara tashbihu kebe haytene ke kannan qara ni kaya balaga ngumun ta kan hilloya hana ngumunti atashbihu almufrad tashbihu almufrad ni kannanga الشبه أن تزع من شيء واحد قوان تناغنا أبوس من الدنجرباني masalan sere go gana ino nga ga hinun qasu qasu qasu ni ka uma ka kuma meya anta halado do harame korosini e watni fulanun kazzeb ta wago turme mogo anta korosin de nyana awago turme mogo injanga boyndi wa matanuna ka tane mamani ay su ka e ke bane kawan na gum buguminna nuqbane wado hada wa hakada baitan kanga nonga nanti kale isi fil baydai nanti amisane ngaro ay sinni kanna nga nyogo mere wa haka da go ngatu nanti nyogo sawan sante nanti kanyani itikale ayis fil bayda yaqtuluha zama ago nyogo mem mo awa gun ko ran no gondi nyogo ke dakku ko to ko nyaa dakku kya mundana kari wa fawqa zuhuriha ma'un mahmulu walla gana lingan da tana wal ma'u fawqa zuhuriha mahmul jin qaali ligin tan fay kene kene akamma yogo men pay gunnendi jim pay suma lendi akamma daku ma koy na karin qarawa wa sanana yang kandina miniwa aranta wa sanana yang kandina nda yang kandara ndara ke wa sanana mini idan ada hona haywa kenya ni gatika le isi fil baidai yaqtuluha dama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu wa bo hada idan ke kaman kawancan na gundo nyogo men e kawancan na gumminna iraganta duna hanati maria jikaya idan ikunti tashbihul mufrad nya ay tashbihu mufradin bi mufrad na go bane na kawancan na go go bane na matala na ganani soro hilli hakene kundu dorki binni dinka wakaya dorki dumbi dinka kaya jiba dinka yi su kaw kaw man jan kallenga angana ti a karta dorka sewa karta dorka mo mani di jiba mbane di idat kera tashbih almufrad nkangana ti do kenga go yitu ambana ho honna minna su ko mantendi intatil kenna tashbih almufrad kenga ni kebe hay katta kenga idan yere tani kanna nga tashbih almufrad mana yahudi anu ganta duna hanati tawratu nga mogombe awa go haren karaganta duna hanati kitabilikke nga mogombe bala angumum pillandinti hataw ñani ke keeti iwatini kedangani atashbihu tamthili atashbihu tamthili ani kannanga الشبه انتزع من عدة أمور وكذا نقوان تناهما أبو سجل لهينو دانتان كهيبانه واتن كان تشبيه مثال بمثال نا قوان تنا كان قوان تنا غتي قوان تيا mana anani magan kutu manene ake sasa magan kutu manene gawa ke anda kuntu kawantan nahu ta tashbihu tamthili yere magan kutu sikya hayre hanan ni kannanga hare nyimmeni ho hananga hillandin ni kannanga harengara kitabilli kekebe utu sikandin ni nanga aranta duna hana timaniya kitabilli keke na yang kandawre aranta duna hana tayu yahudi anu nyimmani ho nga tauratu ni hillonga iranta duna hana ti tauratu ke anyamani meya sikko kambirenga wona timani atashbihu tamthili parce que kawancanna on kita dingiro mani meya dingiro sikki sasa كان كبر بيتا كاكبكو لذك العيس في البيجاء يقتلها الدم والماء فوق ظهورها محمول onati dangani yerenga billah alaikum angana jike wasana yang kandi nyogo meke kamma naro yo kendi na ta awra wa minni manta minni awa minni yerenga amma ngana kitabil likke ke yang kandi na wara hare murega awa igana wa anta igana kembira na yerebe hakene التشويه التمثيلي ورني قوان تناهم فاقر دنجرو سكي غا ذاكي غا تورات معنى غا كايا غا هس أنفاني هرين فايكني يقوم تم فايكني أها أما دون هتاي غاغا يهودي ألون قهي تورات فايكنا وتندي وهكذا إما دون هتاي غاغا بلو ميكي توا إذا كان بلا أنغم غرسي وهكذا tanonti ina ruwata ala jahlin bima hummilu iti haqiqa agana tunanti hillandanonga iga sankuntaxo kamma ho keɓe gada wutu ananyan kenda hadisa ntanga kunda tangantengan maga walla twaxuigoano anda tanga nkamma duna an an tange hoke angara keɓe tanga ga keɓe koinanga mannaham ita misalen ni kannanga misla aljimali alayha yuhmalu lwada awa go nyogome igana manjar mboto mutuna saka kamma nyogome igana manjar mboto mutuna saka kamma la dodu yanfa'u hamlul jimali da yala manjare be ga nyogome ke kamma awana hakita ti nyogome ndi utuwa wala jimal bi hamlul wadi tantafi'a nyogome kawana hakita ti manjar mboto mbai kamma na hama kitai وهكذا السوغان يغتي إن الرواة بلا علم لما حفظوا مثل الجمال عليه عليها يحمل الوجع لا الوجع ينفع حمل الجمال لا ولا الجمال بحمل الوجع تنتفع الوجع أمفرد الودعة وتن كان من جاري واو فاي جال فاي كان عين فاي كان تاو فاي كان تاو المبوسة وتن كان من جاري أقصون كان تسمع غبنا غتن من ها إذا سربي غدنا هو غرنا ما أنقام فوقه agaman na hasu an misalen fa ko nyogome igara manjare mboto mutuna saka kamma manjare tan tan hene nan tin nyogome ndi utu nyogome karan tan na hakita nan di barma leeda manjare mutu nyogome ndo tan pe ko ne abugadi manjare kaga me da do karai lawa baka di honu na karano gon maka ayati ka ko hon tan hakita idan to ana su Allah gadangar jaga tuwa anga man to am po ke uta anga rake be garamma utu nangolli tay yahudi anu diga men pe kunya kamade me anga no gondi Shamsuddin ibn al-Qayyim rahimahullah akitabe ilam al-muqin anda garano gondi nanti kebe hay kana ke Allah subhanahu wa ta'ala ha gara yahudi anun to anonga a hay gari misali ti harenga aga likke mutagan tana akita likke kebe kenga ni kitabi nga. wa hakaza Shamsuddin ibn al-Qayyim ati seren dambin ne sugano diga me ke gille nya nawo de penya ke ngara de unda kada ilamul na ngana tage kata nga nyina no gonni ati seren dambin ne salla kada tawu kinanga anga da tawu ke to anga mana e tan tawu kanga ko ke misale seren dambin ne salla kada tawu kinanga anga mana e tan tawu kan misale nya ke ke nyammo gode an misale nga ho hare kitabin like nga kamma uyanya ho hamma kando karanya nyame urondo kiyanya ho nga ngata to am pa kene me ini na hantan danga na no gonni wa hakaza serebe gara igan killi kata kandenga anga urnu baka kande ke igan killi kata qur'ana ya anga urnu baka qur'ana ke ya allah subhanahu wa ta'ala da kan kawa kancanna kumaniya ko haru iga urnu jarntonga tun kanti famalahum ani tadhkiratin mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara seresu igan killi kata kandenga an ken nyaga wurnu baka kanda ke tun kanda misali ko harunya iga wurnu baka maniya iga wurnu baka jarumtenga wa kasara ni jarumtenye walakin amma tanu nyugoti mustanfira ke mana ni kanda nga iwa ko harunya haru ku ga ina mewuru urundi mana iwa ko warne harin jamaa ta ta kullu ke na wuru hube tanaga kane ken kawuru ni ga mewuru urundi ni daga na ite mustanfira ke na kenya na noi. wa hakada ibn al-qayyim wa kaghara kamma nan tina go harunya iga uru jarintanga iga na me uru uru urndi daga na kyate urndi ni kaga to urndi ni idan serebe ga kelli kata kande nganga na baranga le halam pa kene kyan wa hakada tuana bega allah subhanahu wa ta'ala da kande kinanga alle ambugu baka kande keno gondi nan daga kata bidan do illa kapenda tananga tun kanda kama kamisalo go ullem go واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحد أو تتركه يلحد ذلك مثل القول الذين كذبوا بآياتنا إذا كرتغا الله سبحانه وتعالى دتوا هم كنانا أنجوا قل لي تانتوا وكا هل nan daga a don hilla kappe do hotana di fay go nangi ngali sunna gumi kala tin to nyaro ogana bakaw sera ille kenyana ille modi talba ko nyana wala ille hotana maka ayati e kama misale no go ullem mo go ullem ko ni anda likira kamma walla anda gato ado himpande kana me ay mesiginte ya condition no gondi himpande kana ullem ko ni na kenyam mo gadi maka ayati adi himpande kana wa hakaza ka ni idan ke kaman kaga tumaen ke kendiga men tanonga kanden kan takem kita magana saga na baratan kunta kunya no gwan wa hakaza Allah subhanahu wa ta'ala hagara tuwana bureke be gabu kanden da hagara misal go ullem mo hanan ni kanna nga ulle amburun tataga ho gabeya wa hakaza ma yan kan tataga ho gabeya ullen ji kubren ni kanna nga ayan tanu ta ho hondan minneya ata ma yen ni goni kanna nga haranga na gullanya sedanga na gidanya sede awasa ga na katen nan timo iga honje ni warna ila awa tuana buranya anta ma ita duna sere ju ko mante ngaranta to ko ni banna dangan banna kun kan yu garanta to ko ni kun dangan awa tuana buranju ko hanan pay kene ka ta maye ullan ta ma yin go ani kannanga bada nyu nyun na munyenye makammo bada ullan nyu nyun na munyenye aga sungu sungu ndinde aga mundu ne tama ma ko inda ngari jimme tanan ta ina ko santa kap ina laga ndanya kama awa bada tuana buran kana do banna nu ye kanu dibi digno aga lo go lo go no dibat tama yen aro tun kan nyugo aga nda bironu dani dia tanni appa ma'u tama na qoren koni aga di baten ko tu kawmante wa hakaza ullenga higo wanonga ullella ko tayemmaga minnan ko tamaga ahalle ullen du burinya ko tamaga no kuntu kawmante ulle aga amini tunu kufi kenna halle badantanga lagana sigagi halle ke anyana kundi tiwa non calundinna non propuna na non poyi harangana gullanceɗa anda siga anda tenkutanni ahalla hayni kake halle aginene ñanna non tara aga non calundin make eh? aye awa tuwana buren kara bada wayi be ne do kenya batte warni tuwana ngai be ni kanna ngai nanya jigine ngai nan tawundi bannanu nanya jigine ngai nan tawundi nan nogon paga allah ntaka to ko ni bannada badan kara le gunni ngani tabe angurnu kata kenye an kan den dan na an ngurgen ni kan an na qur'ana to suna to mun ko ni soronda amma ta kenya an kan lebu kan ngurnu do kenya an lebu ke kenya ko tan ma an tinan na yerenya propundi na yerenya sorondi parce que to ana guren ka kan ngan ne ni kan nan aga tutu ina ho kita ga ta zunun ta kana ga urnu mo bilun do mo hondo a ta ma yin tuna ka di bada wa hakaza ullenju kumbono ni kan nan ka ya serebe gara iran curu nyarondi na du propundi ullengana kengara anga dangene sakanda hadin um ay mega nam pay tan na wanto kononga amma sere pirti partante pugusa pugusa ullengana ngar kanne anyama wa gilli gambatte awa hago nyana gambatte manga nyime ga timinda wanya sere bure andan ullenga ta gir gambatte sere pirti partante koni akoro sitanni ni zera ngara ka ko hoda ngana to na isaye akota iramu be ganin kera tan du ko man de surunya ora oda du dangin ni tamani me ullana sakate tanga yitte ngure amma ho handa minnanya o nga ho ha kenan ngare magara bi kuttu nya kundu pugusa pugusa pugusa kuuna nyangande hausa nyen kuuna ke magara nyangande kundu pugusa pugusa <laughs> agari ullanga ra ujuda batte <laughs> Allah ala asya <laughs> ha wa hakaza samsuddin bin qayyim ara kaga ko i'lam al-muqi'ina kaga gari maka hadim o haka hakada tuwana burengana tu serebe wa hiseda kanda yemme nyana anta gare munda na tongum bana munda anta tamaini ken kamara maka hede amma gana serebe ngara gara tu duna dun kanna na nyana kai kema ke ngari hana kena biten no gonya da ma hinum pahami agindi do kem batade agaronu kusa warno da bata abiti gindi office no gondi kanun no gondi amma to anna ngalli da bata no kunjwa nka gara tu kebe na tongunya munda mada nambar takba do hin ya to ana buranta tono kenga ina ta ken mogon kote ñani a to mun den tongunte Wa do hada idan misal gab gab gab bin al kañmi gadi koni kebe ha kene ke keni jikkunu ayi wan qaw o mogon tuniya jikkunu ni ko gan kaw du dina ken palle lenki dartunga agan pere hanno halan tironde sallallahu taala wa sallam ala sayyidina